Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya jaddada cewa duk waɗanda ke ɗaukan makami suna kisan jama'a da sunan addini za su fuskanci mummunan hukunci daga Allah. Sarkin Musulmin da shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista da suke shugabantar kungiyar sasanta addinai a Najeriya sun zo Jos jihar Plateau ne don yin wa al'ummar jihar kan rikicin da ya ritsa da rayukan jama'a da dama a wasu sassan jihar. Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya ta cewa idan har gwamnati bata ƙara yunkuri kan huruminta na hukunta masu laifi ba, to lallai za su ci gaba da hallaka rayukan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sarkin musulmin ya ce duk wanda ya ɗauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba. Ba za ka ɗauki makami kana cewa Allahu Akbar ka kashe mutum ba, Allah ba zai yafe maka ba, dole ne jama'a su kare rayuka ba wai hallaka su ba. Sarkin Musulmi ya ce abin da ya faru tsakanin ƙasar Amurka da Afghanistan ya nuna ƙararra cewa Najeriya na buƙatar 'yan ƙasar su haɗa kansu ne don ceto ƙasar daga rugujewa maimakon dogaro da tallafin ƙasashen ƙetare. Shugaban ƙungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista a Najeriya, Rabaran Samson Olasupo a Yokunle, ya ce burinsu shine tabbatar da zaman lafiya da haɗa kan mabambantan addinai a Najeriya. parents of our faith killing is a sin to us. Shugaban na kan ya ce kisan mutum ba ƙida ce ta addinin mu ba kuma zunubi ne. Rabaran Olasupo ya kuma buƙaci sanya matakan gaggawa don ceto ƙasar daga watsewa. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya yi Allah wadai da kashe-kashen da wasu ke aiwatarwa ya kuma jaddada muhimmancin zaman tattaunawa a matakin hanya ta samun waraka. His administration believes in justice Ya ce wannan gwamnati ta amince da adalci kuma za ta yi duk mai yiwuwa wajen gurfanar da masu laifi su fuskanci hukunci To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da wannan taro ne 'yan bindiga suka sake hallaka wasu mutane uku kan hanyar su zuwa gona a ƙauyen Kwacidu a ƙaramar hukumar Basa, inda bayanai ke cewa an hallaka wani makiyayi guda a yankin a yayin da yake kiwo. Lamarin ya auku ne kwanaki kaɗan bayan ɓangarorin Fulani da ƙabilar Irigwe sun yi taron tabbatar da zaman lafiya da gwamnan jihar Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.